karanta a gurguje ko a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wala'anatullahi da'ima ala a'da'ihim min al-awwalina wal akhirina to muna cikin abin da ya shafi as-sujuda alal ardi ina jin jiya kamar mun yi ta kamila na abin da ya shafi a abin nan e, fiƙihul hadisi ko mun gama da da shi kila a jiya yanzu za mu shiga abin da ya shafi hadisin da yake magana akan tabaridul hasa shine za mu shiga yau an lura mun gama da hadisin ji ilalliyar ardu kuma duk wani fiɗa an mana ita in mutum ya bibiye karatu tukan baya in Allah ya za a an fahimci ina aka samo hadisin ju'ilalliyar ardu da alfaz nasa wajen alal kala tara kowanne kuma an kawo mana wanda ya ce ai kaza fahimtar saboda hadisi a ya zo a lafazi kaza a guri kaza shi yasa to yanzu kuma zai kawo mana hadisin da ake ce ana sanya yadda tsakuwa saboda a sujuda kai. mutum yana sallah sai ya yabo tsakuwa ya riƙe a hannu saboda tana hannunsa za ta ɗan ji damshi sai ta ɗan yi sanyi in ya je sujada sai ya zube ta sai ya ɗora goshi kai. to ta yaya yi wannan ake yin sa to wannan za a yi mana magana hadisi tabridil hasa <clears throat> hadisin da yake magana akan sanya yadda tsakuwa daga Jabir bin Abdullah al-Ansari ko daga Jabir bin Abdullah al-Ansari yace kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kasance ina sallah tare da annabi wace sallah yace az zuhur sallar azhar fa a'khudhu qabdatan min al-hasa sai ni da damki na tsakuwa ka gani abin nan fa aj'aluha fi kaffi rike ta a tafin hannuna summa uhawwiluha ila al-kaffi kafin akhar sannan mai da ita wannan ma'ana in yi ibata wannan sai ya rinka yi mata haka ya zuba ta a nan gun ya dan rike ta jim sai zuba ta a nan ya dan rike ta jim shine uhawwiluha ila al-kaffi al-akhar zuwa daya tafin hatta tabarda has ina mata haka sai naji ta yi sanyi yadda zai yi ka san in ya dauko ta tana cikin dumin hannun ma ba zai iya rike ta ba ai har ta sanyi ainihin ina za ake ce an gasa masa aya a hannu ko yawa to amma in yi mata ka ta dan yi jim sai ya saka ta nan ta dan jim kanta ya sako da ita wannan din ya saki shi ma ya ƙara mata ne ce wa hawilu ha ila ila al-kaffil akhar hatta tabrida har sai ta yi sanyi summa adau eh, lijabini sannan sai in sanya ta in ajiye ta adauha sai in ajiye ta lijabini saboda in sa goshina hatta asjidu mm, har sai na yi sujada a kanta min shiddatul harri saboda tsananin zafi in yi dago daga sujada kuma sai kuma dagowa da ita ya dauko ta riƙe hannu kaga wannan aiki ne kuma gashi mai ruwaya babban mutum ne abdullahi bin wani ne jabir bin abdullahi al-ansari <coughs> babban mutum ne shine yace yana wannan wa fil lafabi ahmad a cikin lafazin da ahmad ya kawo kaga shi ma za a ga mai irin na ju'idar kenan ko inda <coughs> mun ji wancan lafazin na jabir ko to a cikin lafazin ahmad anhu daga gare shi kala yace kuntu usalli wancan ba kuntu ko hmm. yawwa kuntu usalli ma a rasulillah na kasance eh, shi ma akwai ok kuntu usalli ma a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zuhra fa akhudhu qabdatan min al-hasa fi kaffi yawwa ga inda ba manje yake sai in ɗebi tsakuwa damkin tsakuwa qabdatan min al-hasa damki na tsakuwa fi kaffi a tafin hannuna litabrida dan ta huce hatta asjidu alaiha ta yadda zan yi sujada a kanta min shiddatul harri kaga babu fa uhawwiru mm. a ilal kafil akhar ko mm. nan ne shine bambanci shi ruwayar ahmad ga yanda ya kawo shi ma kuma dai Alhu, shi ma daga ah, ah, mm, jabir bin abdullahi al-ansari ne amma bambanci nasa babu fa uhawwiru ha ilal kafil akhar lijabini nan babu wannan a ciki ko to shine sai ke cewa min shiddatul harri saboda tsananin zafin rana wa fi bai haƙi. dada kaga shi ma an biyo mu da alfaz din kenan labazin da bai haƙi shi kuma ya kawo anu shi ma daga shi daga wa jabir bin abdullahi kala yace kuntu usalli ma rasulillah na kasance ina sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salatu zuhur sallah azhar fa akhudhu qabdatan min alhasa sai na ebo damki na tsakuwa fi kafi a tafin hannuna hatta tabrida sai na bari ta sanyi wa adha wa ha li jabini sai ajiye ta a ƙasa li jabhati wancan ne jabini ko to kaga nan shi ma ga inda aka zama bambanci kuma ce li jabahati dan dora goshina akai idza sajattu in zan yi sujada idza haliya yayin da zan yi sujada yace min shiddatul harri saboda tsananin zafin rana na nawa kenan lafazi na uku to shi kenan ga wannan kuma daga Anas an Anas kala daga Anas kuma yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi ana bin maliki ne ce mu kuma mun kasance muna tare da manzo Allah tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi fi shiddatil harri a lokacin ana tsananin zafi fa ya aqulu ahaduna alhasaba'a ɗaya daga cikin mu sai ya ɗebi tsakoyi fi yadihi a hannunsa fa idza barida in ta sanyi wa za'ahu sai ya ajiye shi wa sajada alaihi sai ya sujada a kai an lura kun ji shi kuma ana dinasa na abdullahi eh, na jabir bin abdullahi ansari gashi nan kala uku lafazi uku a kawo daya bai haƙi ɗaya daga gare ɗaya kuma daga abin da ya sami ahmad bin hanbali eh, eh, ne masana da ahmad kenan to to wannan shi kuma ga nasa da ya kawo sai ke cewa haƙi ba a da naƙalihi hadisi anas bai haƙi zai kawo wani lafazin bayan ciro hadisin anas sai ya ce qala a sheku ya ce walau jaza da ala kamar malamin shi bai haƙi din ne sheku ya ce mana law jaza sujudu ala ala thawbin da sujada ta halatta a yi a jikin tufa muttasil wadda take jikin mutum bihi muttasilin bihi da ya halatta mutum ya sujada a jikin tufar da take jikinsa lakana zalika ashal ai da wannan sai ya fi sauki ashalu allura min tabaridil aza akan mutum ya ebi tsakuwa ya rike ta a hannun da sanyi firkaffi a tafin hannu wa wa za'aha sai ya ajiye ta lissu judi don ya sujada a kai wa billahi tawfiq ya fitar da fatawa istinbadi a ciki ce inda ziyada a kan tufafi ya halarta da mutanen nan ba su sha wahalar rike tsakuwa a hannu ta yi sanyi ba amma tun da kaga sai sai rike tsakuwa ta yi sanyi to wannan fa yana gwada cewa fa haramun ne ba mutum ya sujada akan tufafi muttasila ya ware iya muttasila ce banda wanda take munfasil ka gani ko muttasila yayi to shikenan wanda a ƙarƙashin ittisalin nan ne aka kawo cewa ta nan ne aka fitar da fatawar bai halatta mutum ya sujjada a cikin hannunsa ba domin hannunsa ittisali yake da shi sai haka ɗan da muke da to kaga ba shi a imamiya an lura yawwa to shine to sai ke ce mana <clears throat> aqulu waye ne ce aqulu din bai haƙi ne shi ma zai magana a cikin maganar malam malam din malamin zai magana a hadisin annabi shi kuma bai haƙi zai magana a cikin maganar malam aqulu law kana sujuda ala thiyabi ja'idan bai haƙe ce ni ma kuma nan ina cewa da sujada ta halarsa akan tufafi ko sujada akan tufafi ya zama ja'iz lakana ashal min at-tabridi jiddan ai da shine ashal jiddan ya fi sauƙi sosai min at-tabridi akan mutum ya sanya yadda abin da ya shafi tsakuwa id domin kama annas sujudu kama yadda ya kasance sujudu ala thawbi tufafi ah, thawbil muttasil kama yadda ya kasance sujada akan tufafi muttasila sahalin shine yafi sauki fa kaza hamlu min dilin haka nan ma ai shine a ƙuri din nasa kamar yadda ka san in jira a cikin tufafin ka shi yafi sauki haka nan ma ai ai da mutum sai riƙe hankici shine hamlu min dilin da sai ka riƙe ɗan hankici ai ko daɗa ba sai ya kaga shi ya tayi daga muttasil ɗin ya zawo fasil kenan zai ƙarin bayani to akan haulul mundil au khirqa ko mutum ya dauki warka ta takarda tsahiratin tsarkakakkiya sahalin shi ma da ya bi la raiba bi da hakan ya bi inda hakan ya halarta to me yasa ba a yi lokacin annabi kaga ashe ta dauka ta dauka warka ta takarda da sauransu in dai ba a zo da damalin da ba tunda ita takarda ai ana zuwa ne kuma sai an yi bahasi an tabbata takardar daga ina take ko to ai mataki ne in ba kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kusan takarda ita ce ta biyun karshe daga ita sai tufa wanda take ta kotson an lura to shi ne nan bai haƙi kawai ce inda ya halarta, to waɗannan abubuwan ma ai ma sun fi ma sujada akan tufafi mutum ya nema hankicin sa yana ajiyu ya zo zai sallah tun da zafi sai shimfiɗa hankici ko da duma ya an shimfiɗa ta sai ya rinka ya kai amma duk ba a haka ake ta baridi Ya ce to akwai magana Ya ce to fa hadal hadis ce wannan hadisi kama ya dullu ala adami jawazi sujud kamar yadda yake nuna nan akan rashin halaccin sujada ala sabab akan tufafi muttasila wadda take jikin mutum alama fahimahu shek kamar yadda shehu ya fahimta an lura ku fahimci bayaki ba jama'a saboda nan gaba ana cewa masu cewa kamar yanzu sai da kamar iko A yana fadda fatawai inda imam kuma ne ya da yanzu shi sai ya raka sa inda imam kuma ne ya raka sa yanzu shi kuma sai ya tara in hukuncin an lura domin kan lura nan aiki ne bai Ya ce kamar yadda shehu ya fahimta a hadisin da ya ce bai halatta mutum ya sujjada a tufafi muttasila ba alama fahimahu a shek kamar yadda shehu ya fahimta ya ce ya dillo aina to har wala ya dai yana nuni ala adama jawazi sujudu ala gairil aradi mutalaqan yana nuni akan halatta a sujada hanin sujada akan abin da ba kasa ba mutalaqan kai tsaye ba wani zagaye zagaye kai tsaye yana yin nuni akan sujada akan abin da ba kasa ba an lura da yake karatun naga iri ɗaya ne magara ina ya isa ka to shi kenan ya kamata mun ga karatu mai kamar tasribi kana tasribi magana ɗaya ce yanzu ake ta ko to sai mu rinka daurewa mana muna dan wannan ta wannan duk magana ɗaya ce ake ta yi ake ta alfaz ne amma dai tunda yayin to bari mu yi haka ya fi sauƙi gara ra'ayi yanda yadda za a gane daga jabir bin abdullahi al-ansari kala ya ce kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wa alihi na kasance ina sallah tare da annabi da aminci Allah ya tabbata a gare azhura sallah azhur allura a aqudu ko a aqudu sai nake daukan qabzatan wani dam'i min alhasa na tsakoyi fa aj'aluha fi kafi in sata a tafin hannuna o uhawwilaha ila al-kaffi al-akhar sai in kuma juya ta zuwa wani tafin hannun hatta ta bari da hatta sa ta yin sanyi thumma Lijabi lijabini sai in aje ta kasa lijabini dan dora goshi na akai an lura wannan gurin adha'uha ba an dora ta a goshi na ba anan thumma Lijabi lijabini kasan <clears throat> ka fasara haka ya fasaru to amma bai ba a adha'uha sai in yadda ita ƙasa in ajiye ta an lura eh, abin nan lijabi ne don ɗora goshi na akai a haka za a riƙe basar ta yau wahaya ajiye shi kenan malam zani hatta asjidu har sai na yi sujjada a kanta min shiddatul harri saboda tsananin zafin rana ɗazu ba mu bi lambar ga lamba ta ɗaya nan ya ce mana kanzul umman lan aka samu hadisin jizi'i na hudu shafi na 188 da kuma a ah, menene eh, da kuma ɗaba jizi'i na bakwai Eh, na takwas kai shafi na ishirin da hudu da kuma wannan sa'i musu da nasa'i jizi'i na biyu shafi na biyu da hudu da abu dauda jizi'i na ɗaya shafi na da goma wa da Ahmad da na juz'i na uku shafi na ɗari uku da ishirin da bakwai haka ne ko wa kuma eh, wa sunan da bai haƙi da sunan da bai haƙi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ishirin da tara da kuma an samu daga Jabir jizi na biyu haka yake jiz'i na biyu shafi na ɗari da biyar zuwa shafi na ɗari da shida daga jabir bin daga jabir wa anas wa sharhul ahawazi wanda da jabir da anas da kuma sharhin ahawazi li jami'at tirmidhi a jami'at tirmidhi juz'i na ɗaya, shi kuma shafi na ɗari hudu da biyar da kuma sharhu aunul ma'abudi littafi ne li sunan abi dauda na sunan abi dauda ina na shafi na 249 da kuma an anas wa siratuna littafi ne shi ma daga anas da siratuna shafi na 127 da kuma me yawa kalahu eh, bil alfazi a ah, menene mutaqariba ya ciro shi da lafaza mutaqaribai masu kamanceceniya da juna gun da aka dan sassaba din daban kamar wanda muka karanto yanzu shine lafazin mutaqariba me yau kana ce mutafarika in ta zama mutafarika zai zama sigar ba ɗaya ba amma mutaqaribai ne da da dan abin da ake karawa ya bambanta daban-daban ne an lura kaɗan ne wa fi ahmadu anhu ko daga lafazin ahmad daga shi shewa jabir bin abdullahi kuntu usalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zuhra ina sallah azhar tare da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare fa akhudhu qabdatan min hasa sai na ɗebi damƙi na tsakoyi fi kafi a littafin da dantin sai hatta azjid alaiha in yi sujada akai min shiddatil har saboda tsananin zafi wa fi lafazil baihaqi a lafazin baihaqi shi kuma anhu shi ma daga Jabir bin Abdullahi din kala yace kuntu usalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatar zuhri na kasance ina sallar azhar tare da Annabi wata ran fa aqudu qabdatan min al-hasa sai nake iban dam'in tsakuwa fi kafi a tafin hannuna hatta tabrida sai naji ta yi sanyi wa azuha sai in ajiye ta li jabahati dan in sa goshi na akan ta idza sajadtu in zan yi sajada min shiddatil hadith saboda tsananin zafi sai ya ce mana kuma an gama da alfad na Jabir bin Abdullah al-Ansari da bambancin marwaita an Anas kala Anas ce kunna ma rasulullahi mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tsira amta Allah tabbata a garshi da iyalansa tsarkaka ce fi shiddatil har a wani lokacin tsananin zafi fa ya akudu ahaduna ɗayan mu sai ya ɗebi alhasaba a tsakowayi da yi a tafin hannunsa fa idza barida in sai sanyi wa za'ahu sai ya ajiye shi wa sajada alai sai rinka sajada akai qala bai haqi bai haqi yace ba'ada naqlihi bayan ya dauko ya ciro wannan hadisi ya fahimce shi ya hadisi ana hadisin anas qala ash-shaykh ash-shaykh sai yace walau jana sujuda ala ala thawbin da sujada ta halatta a tuba muttasilin wanda take jikin mutum bihi muttasilin bihi kenan lakana zalika asal da haka ya fi sauki akan tabridil hasa mutum ya ibi tsakuwa ya riƙe filkaffi a hannu wa ha da kuma ajiye ta lissu don yi ya rinka a akai wa billahi tafi amma Allah da shi ne bai sani amma shi dai a wajensa yana ganin maganar nan ba babba ce a gani ko da ba a tsaya ana sanya yadda tsakuwa tunda ko har aka tsaya an yadda tsakuwan nan to abin nan babba ne a ƙulu sai ce a nan zan ce law kana sujuda ala eh, thiyabi ja'izan da sujada akan tufafi halal ne lakana asal da wannan ya fi sauki mina tabridi akan mutum ya yi tabridi lasa kawai ya sallasa kai ne jiddan kwarai kwarai ka gani ko id haka kuma yana lamarin yake kama anna sujuda kamar yadda kan cewa sujada ala sabab akan tufafi muttasil wadda take jikin mutum sahalun shi ma ya fi sauki fa haka kamar da kan a sujada a rigar ya fi sauki inda ba dan akwai wani dalili ba to haka nan kuma har wala yau a nemi a hamlin mundiri mutum ya riƙi hankici au khirqatan ko warƙa ta takarda faifa bari mu ce faifa ita ce hausa ko ai hausa zamani kenan faifa ta takarda lahiratun zarkakakkiya yace salo shi ma shine mafi sauki larai babu kokonto fihi a ciki fa haka zal hadisi kama ya dillu ala adami jawazi sujud haka wannan hadisi yanda kasan yana nuni akan halaccin halaccin sujuda ala thawb akan tufafi almuttasil wanda take cikin mutum to alama fahimahu ashe kamar yanda shi shehu din ya fahimta to haka nan ma kuma ya dillu a fahimtar bayakin kenan almajirin shehu ya dillu aidan to kuma dai yana nuni har wala ala adam jawazi sujuda ala ghairil ard yana nuni lokaci guda akan rashin halaccin sujuda akan abin da ba kasa ba mutlaqan kai tsaye nan muka yada zango ko to insha Allah Allah ta'ala ya dafa mana alfarma annabi da iyalansa ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad alaihi wa ali muhammad wa ajil faraja to masha Allah a gurguje ko